الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani akan fa'ida ta talatin da shida daga cikin fa'idojin zikiri a inda yake mana bayani akan wasu zukata guda biyu waɗanda suke kishiyantar zuciya wacce take mai kyau to shine sai yake cewa wa kadhalika maddatu nuril misbahi hakanan sinadarin da ke ba fitilan nan haske allazi fi qalbil mu'min wadda fitilar take cikin zuciyar mummuni huwa min shajaratil wahayi daga bishiyar wahayi ne kamar yadda aka siffanta waccan bishiya الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي yuqad min shajaratin mubarakati to wannan ash-shajaratul mubaraka din to shine shi al-imam al-qayyim yake kamanta mana ita yake cewa haka zuciyar mummuni take abin da ke haskaka zuciyar mummuni fitilar da aka sa a cikin zuciyar mummuni to ita ma tana da wata bishiya bishiyan nan ita ce take ba wannan fitilar haske mun gane min shajaratul wahayi wannan bishiyar ita ce bishiyar wahayi shi yasa ba yadda za a yi dan adam ya rayu bai da ba wahayi Allah ba ɗan adam hankali amma hankali ba a gano komai da shi malaman mu suna cewa alaklu aqlu kal basar la yudriku jami'al haqa'iqi hankali kamar ido yake ido ba komai yake gani ba yanzu da za a tambaye mutum me yake kiyasa ai ba zai ba da labari ba yanzu nan kowa ba da labarin abin da ke kiyasa ba zai ba da labari ba ka ga bai gani ba amma makaho ne shi ba makaho ba ne shi to yadda idan mutum baya ganin komai ba komai yake iya gani ba to haka hankalin mutum da kwakwalwarsa ba dole ba ne su iya gano masa komai wannan ke nuna maka cewa dole ɗan adam na buƙatar wahayi Ɗan adam wajibinsa ne ya zama ya rayu a ƙarƙashin wahayi daga Allah domin wahayi shi ke haska mu hankali mun gane to shine shi yake cewa allati hi a'zamul ashiya'i barakatan wadda wannan bishiyar ta wahayi ita ce bishiyar da tafi kowace girma a wajen albarka wa ab'aduha min al-inhirafi sannan wannan bishiyar ta wahayi ita ce bishiyar da tafi komai nisantar karkacewa bishiyar wahayi shi wahayi duk abin da za a ce wahayi ne to ya zo ɗari bisa ɗari a anshe shi daidai ne babu kuskure a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya siffanta mana yadda wahayinsa yake cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha karshe kuma allamahu shadidul quwa annabi sama baya sarci fari su duk abin da aka ce manzon Allah sama ya faɗa ya inganta daga gare shi to wannan ɗari bisa ɗari daidai ne ba a faɗa a cikin abin da manzon sama yake faɗi wahayi ne bal hiya awsatul umuri kai wannan bishiyar ta wahayi ita ce al'amarin da ya fi kowane al'amari daidaito ausat abin da ya fi daidaito wa a'daluha kuma shine abin da yafi tsayawa madaidaici wa afdaluha kuma shine abin da yafi komai falala wahayi so daga wanda bai je ya inwanti da wannan bishiyar ba to ya halaka wanda ba a dasa wannan zuciyar bishiyar a cikin zuciyarsa ba to ya halaka duk zuciya tana buƙatar wannan bishiya a dasa ta a ciki shi yasa kaga in ka ɗauki waɗanda suka halaka ta ɓangaren abin nan bawa'iful aqdiyya al-munharifa abin da ya ja musu suka halaka shine kauce ma nafsi kauce ma wahayi cewa su hankalinsu suke gabatarwa su gano komai in ka ɗauki ja'ad ibn dirham wanda shine ya kirkiro aqidar aqidar cewa abin nan aqidar aqidar aqidar cewa Allah bai da sufofi kafin jihar ibn safwan akwai ja'ad ibn dirham cewa Allah bai magana wanda Khalid al-Qasari gwamna ne shi ya yanka shi ran sallah ran sallah ya yanka shi al-Imam al-Qayyim ya gode mai eh yace min ajli za baha bi ja'd Khalid al-Qasari يوم ذبائه القربان شكر الضحية kullu sahibi sunnati lillahi darruka min akhal imani haka al-imam al-qayyim ya yabe shi yace min ajli saboda wannan mummuna aqida bakha bi ja'adin khalid al gwamna da ake ce masa khalid al-qasari yi layya baha yi layya da ja'ad ibn dirham yawma zaba'il qurbani ranar da ake yayyanka ababen yankan neman kusanci da Allah ya ce to shi da ja'adu bin dirham zai layya ya yanka shi kowa ya huta al-imam al-qayyim ya ce shakara dhahiyyata sahi kullu sahibi sunnati duk wanda ke bin sunna sai da ya gode eh in ya niyya yanka rago ɗaya mai da shi biyu godiya ga Allah in ya niyya yanka raguna biyu mai da su uku shukran lillahi al al-qayyim ya ce lillahi jarruka ya ce Allah ƙara maka haske min akhal imani min akhil imani a matsayinka na wanda kai ne mai imani to kaga shi ne wannan to hankali mutum ya ce shi zai mai da hankalinsa ya ce shi zai gano komai ba zai halaka hankali aikinsa ne fahimta ya nutsu a cikin nassi ya fahimta amma ba zai ce nassi ya biyo bayansa ba shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ra'aitul aqla aqlaini fa matbu'un wa masbu'un yace naga hankali biyu ne hankali biyu ne akwai matbu'un akwai masmu'un akwai hankali na ɗabi'a wanda Allah ta'ala ya sa maka da shi kake gane abu da zafi da shi kake gane abu da ɗaci da shi kake gane abu mai cutarwa ne sannan wa masmu'un sannan akwai hankali na ji shi ne nassi wahayi ke nan shi ne sai yake cewa falaisa yanfa'u matbu'un idza lam yaku masmu'u yace hankali wanda Allah ya sa maka na ɗabi'a baya aiki idza lam yaku masmu'u idan babu na wahayi idan Allah bai ba mutum hankali na wahayi ba ba a aiko masa manzo ba ko kuma Allah bai ba shi dacewar ya bi abin da manzo ya zo da shi ba to wannan hankalin shi bai da amfani yi to kaga shi ne wannan to wannan bishiya ta wahayi Lamtan Harif inhirafan nasraniya kun ji ko bata karkace ba ita wannan bishiyar ta imanin zuciyar mummuni musulmi bata karkace irin karkacewar addinin kiristanci ba walan hirasal yahudiyyati ko kuma karkacewa irin ta yahudawa bal hiya wasatun bayna mazmumai ne. wannan millar wannan bishiyar ta imani da ke zuciyar mummuni musulmi tana tsakiyar ɓangarora guda biyu waɗanda ɓangarora guda biyun nan dukkaninsu ababen zargi ne fi kulli shay'in a komai fa hadhihi maddatu misbahil imani fi qalbil mu'mini to wannan ita ce shine sinadarin bishiyar sinadarin fitilar imani da ke cikin zuciyar mummuni so daga musulmi ana tsammanin sai zama a tsakiya waɗancan su yahudawa an ba su shiriya sun santa amma sai suka ce shiriya ita za ta bi bayan su sun suna gaba so da in kana neman shugabannin gabatar da hankali ko son zuciya to yahudawa kenan su kuma waɗannan gabaki ɗaya wannan hankalin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su sai suka ce duka biyun su ba za su yi amfani da su ba da matbu'in da masmu'in duka suka ki amfani da su suka ki koya su daga sai suka zama jahilai wannan can Allah ta'ala ya ce su ne al-maghdubu alaihim wannan can kuma su ne al-maghdubu alaihim li hawahu wannan can ad li jahalihim wannan nan ko su ne cututtuka guda biyu da Allah ta'ala in ya tashi halakar da dan adam sai ya bashi ɗaya daga ciki ko ko da'ul jahali ko da'ul hawa ولما كان ذلك الزيت Malam ya ce a lokacin da wannan man ya kasance ƙadishtar da fasa'uhu tsaftarsa ta kai matuƙa hatta ka da an a a zinarsihi har ya zama ma shi man da kansa yake haskawa saura kiris ko baka cinna masa fitila ba sai rika haske ka zuba mai da niyyar za ka haɗa ya rika tahowa ta lagwani sannan ka ɗan sa ma lagwani wuta sai ka rika ƙara wutar gwargwadon ka. to shi man saboda tsaftarsa sai ya zama bai ma bukata ko da baka sa wuta ba shi zai yi haske ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun thumma khalaqa an-nara sannan kuma ya cakudi da wuta fashtaddat biha idaa'atuhu sai haskensa ya ƙaru ya karfafa da wannan wutar da ya haɗu da ita wa qawiyat maddatu dhaw'in nari bihi sai ya kasance sinadarin wutan nan na haske ya karfafa da wannan haduwar fitila da wutan kana zalika nuran ala nuri sai ya zama haske akan haske shine zuciyar mummuni wacce ta kasance mai tsafta sannan kuma sai ta kasance akan wahayi ta ci. wa haka zal mu'minu haka nan mummuni kalbuhu mudhi'un zuciyarsa mai haskakawa ce mai haske ce يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله هو عاكرس ممني دهن كلنسة ده فطرة السلافية يغانا قسكية ولكن لا مادة له من نفسه شيء لي باشي ده سنادر عند كنسة فجاءت مادة الوحي شيء ونن سنادر عند وحي شيء يزو فباشرت قلبه شيء كنن سي كوي يشيجت كنزوش جسا وخالطت بشاشته شيء كنن سنن كما ونن wannan maddar sinadarin na wahayi ya je ya haɗu da zuciyarsa in an ce bashasha shine zuciyar mutum ɗin fasda da nuran bil wahayi sai wannan hankalin nasa ko wannan zuciyar sai ta ƙara haske bil wahayi da wahayi ala nuri alladhi fatarahu Allah ta'ala alaihi akan wannan hasken da Allah ta'ala ya halicce shi dama da shi dama yana da wannan hasken ko kun ga shine matbu'un din kenan ra'aytu al-aqla aqlaini fa matbu'un wa masmu'un fa laysa yanfa'u matbu'un idza lam yakun masmu'un kun gani ko sai shi ne menene yake cewa a ƙarshe menene wa kadhalika falaysa tanfa'u al-aynu wa daw'u ash-shamsi maghfuru haka ya fadi ko bau'ul aini na da amfani abin nan ido na da amfani <laughs> ido zai da amfani idan babu haske in babu haske me zaka yi ga ka a cikin duhu me zaka iya yi sai dai kai ta lalibe amma ana dan sa haske sai kuma shikenan ga fa idan kana da shi amma ka shiga duhu da kai da makaho kun zama daya ni ne yayi makaho ya zo da daddare ya rike fitila yana tafiya wasu yara suna wasa suka ce suka ce ji wani makahu da karfin hali wai fitila yi yace irin ku nake haska mawa ku masu gani ku ku gani Ka fi su hankali shi fa bai da ido sai ya rike fitila yana haskawa a titi yara suka ganki suka yi mamaki sai ya ji maganar su shi ne zai cewa to ai ku masu ido nake haska mawa domin ku san ina tafi kan wani daga cinku ya zo ya bige ni mun gane to haka wannan hasken yake fajtama alahu nurul wahayi ila nuril fitrati sai hasken wahayi ya haɗu da hasken me hasken fitira haskensa da Allah ta'ala ya halicci wannan zuciyar da shi nurun ala nurin haske a bisa haske fa yakadu yantiqu bil haqqi sai ka ga mummuni yana saura kirsiyar kafaɗin gaskiya wa illam yasma fihi asaran ko da bai ji wani hadisi ba sai ka ga mummuni magana sai ka ga magana sa kawai ta dace da gaskiya kana zuwa sai ka je sai ka duba sai ga ta dace da wani hadisi shi kawai bai ja maka hadisi ba wannan fitsara ce da Allah ta'ala ya bashi wannan hasken shi ya karfi a cikin zukatan irin su sayyidina Umar sai su sayyidina Umar suka zama kaman muhaddasai sayyidina Umar in ya zo ya faɗa abu shikenan sai abin ya tabbata al-Imam Suyuti a cikin littafinsa. tarihul khulafa sai da ya kama muwafaqat guda na Umar guda ashirin muwafaqat Umar duk inda sayyidina Umar ya magana sai wahayi sai ya zo ya goyi bayan sa nurun ala nurin kenan Sheikhul Islam Taymiyyah lokacin suna fada da Tatar Al-Imam Qayyim ya kawo wannan ya ka a cikin littafin sa Madarijus Saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-imam al-qayyim ibn taymiya yace al-yawm al-yawma inna lamuntasiruna yace wallahi mu za mu ci nasara yau almajiransa suka ce ya shaihu kul insha Allah ce algatu mala ai baka ce insha Allah baka ce insha Allah sai ya ce insha Allah ta haqiqan la ta'aliqan ce na ce insha Allah amma ba ta ta'aliki nake ba ba na rataya bane na ce insha Allah a'a kad sha Allahu hmm. ba in sha Allahu bane kad sha Allahu kuma haka tafi muka je aka gwabza musulmi suka ci nasara a wannan fitar da aka yi kaga shine wannan ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah hadisi ne hasan duk da wasu malamai suna ganin hadisi ne da'ifi amma dai karshe duk in aka kai aka kai hadisi ne hasan hasan li ghairihi manzon sa ne yace ittaqu fira'atal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah ku ji tsoron mummuni yayi hangen nesa ya faɗi wata magana fa innahu yanzur bi nurillah mummuni yana gani ne da hasken Allah kun ga nurul fitrati da nurul wahayi sun haɗu masa kenan ثم يسمع الاثر مطابقا لما شهدت به فطرته daga nan kawai sai ya ji wani hadisin ya dace da abinda fitrarsa ta masa shaida akai فيكون نورا على نور sai zama haske akan haske fa hadha sha'anul wannan shine lamarin mummuni yudrikul haqqa bi fitratihi mujmalan yana gano gaskiya ta hanyar fitra wato halittarsa ta asali da Allah yi lafiyayya mujmalan a dunkule summa yasma'ul athara ja'a bihi mufassalan sai kuma yazo daga baya ya ji hadisi ko asari abinda aka ji alqur'ani ko a sunna ya dace da wannan fitrar tasa mufassalin a rarrabe fayansha'u imanuhu an shahadatil wahyi wal fitra sai zama imanin sa ya rayu ne a tsakanin me ta sanadiyyar abu biyu fitira da kuma da wahayi dama kuma kowa dama akan fitira yake ko kullu mauludin yuladu ala fitrati ala fitrati al-islam to daga nan kuma sai ne sai wahayi yanzu. wanda bai samu wahayi ba ko Allah bai masa muwafaka ba fa abuwahu ne. aw yunassiranihi aw yumajjisani wanda kuma ya dace sai wahayi sai ya zo shi kenan sai su haɗe ga nurul fitrati ga nuru al nurul wahayi shi kenan sai su ranka ya sai su tafi tare ina jin muna gane abinda da al-imam al-qayyim yake ta mana wannan dogon bayanin yana so ya nuna mana alakar tuna Allah ambatan Allah da zama a cikin ambatan Allah ne da me. da kuma hasken da Allah ta'ala yake sawa a cikin zuciyar mai imani wanda ya kasance kullum tuna Allah yake to hatta karatu ai shi zai zama yana da fiqh shi ya zama yana da hangen nesa mas'alar da wani nas dan uwan wani bai gano ba shi dan da nan sai ya gano ta to Allah ya taimake mu akan haka shine duk wannan dogon bayanin har yanzu zai dade yana bayani akwai sauran shafuffuka ma shafuffuka masu tsawo yi bayani akan wannan a zikiru wa haqiqatul nuri ilahi ɗin Allah ya bamu wannan hasken